Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 12 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da jira kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da hada-hadar harkokin zaɓe yake ci gaba da kankama a najeriya wani batu da ya tsaya a zukatan jama'a shine yadda za a yi zaɓe a yankunan da ke fuskantar matsalar rashin tsaro to kowane matakai jami'an tsaro ke ɗauka 'yan sandanmu cikin farin kaya mun watsa su a ko'ina suna mana lalube shi sa muke samun nasarorin da muke samu a halin yanzu da haka nan muna ganin kafin zaɓen nan ya taho gaba ɗaya mun gyara ainihin hanya sannan za ku ji yadda iyaye da ɗalibai suke kokawa da ƙarin kuɗin makaranta da aka yi a jami'o'in najeriya za kuma ku ji rahoto na musamman wanda zainab babaji za ta gabatar mana kan yadda ake kwadaitar da matasa kan samun ayyukan da za su dogara da kansu da kuma labaran wasanni amma fi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana kira ga kasar China da ta yi ƙarin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar. Har yanzu hukumar WHO na mai imanin cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga China ya yi matuƙar ƙasa da adadi na haƙiƙa. Wannan ya ma shafi irin yadda ake fassara al'amuran. da kuma cewa akwai buƙatar a ƙarfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai a ɓangaren kiwon lafiya na gwamnati su bayyana yaduwar cutar a maimakon a kashe musu gwiwa abinda michael ryan daraktan sashen matakin gaggawa na who ya gaya ma manema labarai kenan ryan ya yaba da ƙoƙarin china wajen samar da ƙarin gadaje a ɗakunan jinyar masu tsananin ciwo da kuma amfani da magungunan kashe kwayoyin cuta tun a matakin farko na jinya. Fadar shugaban Amurka ta White House yau Alhamis ta bayyana cewa lauyoyin shugaba Joe Biden sun gano ƙarin wasu takardun da aka ayyana a matsayin na sirri a gidansa da ke Delaware da safiyar yau alhamis bayan da shugaba biden ya gama shirin gabatar da jawabi kan nasarar shawo kan tsadar kaya babu dai wani dan jaridar da ya nuna sha'awar tambayarsa kan tattalin arziki wani dan jaridar kenan peter dusi ke ce da biden an samu wasu takardun da aka ayyana a matsayin na sirri a kusa da motarka ta shakatawa tunanin me kake yi a lokacin biden ya ansa cewa an samu wasu 'yan takardu masu dauke da alamomin da ke nuna cewa an ayyana su a matsayin na sirri a ɗakinsa na ajiya da kuma cikin wani wurin jera fayil-fayil da ke ɗakin karatunsa a gidansa da ke wilmington biden ya Okay, so it's not like you're sitting out in the street. Biden ya ce motata na cikin wani ɗakin ajiya ne da ke rufe, ka ji ko? Saboda haka, ba wai abubuwan na yashe ba ne kan titi. Jami'an fadar ta White House dai na yin uzuri da cewa batun na Biden ya sha bamban da na takardun sirrin da aka samu yayin da jami'an gwamnatin tarayya suka binciki gidan tsohon shugaba donald trump da ke florida saboda shi trump ya ki bayar da haɗin kai bayan da aka buƙaci a duba a kuma mayar da takardun a yayin da shi biden ke bayar da cikakken haɗin kai ga ma'aikatar shari'a Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron ƙasar wanda ke da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na Burtaniya da Iran kan batun leƙen asiri ma Burtaniya a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Laraba. Burtaniya ta kira hukuncin kisan da aka yanke ma Alireza Agbari sharrin siyasa sannan ta yi kiran da a gaggauta sakinsa. agbari ya kasance aminin kudda kudna ali shamhani wanda a yanzu shine sakataren majalisar koli ta tsaron iran wanda kuma ya yi ministan tsaro daga shekara ta 1997 zuwa 2005 lokacin da shi agbari ya zama mataimakin sa ya kasance ɗaya daga cikin muhimman masu aiki ma hukumar leƙen asirin burtaniya a iran wanda ke samun zuwa wurare masu matukar muhimmanci a ƙasar a cewar ministan harkokin cikin gida na iran ya ƙara da cewa da cikakken sani da kuma niyya agbari ya samar da bayanai ga hukumar leƙen asiri na abokiyar gaba ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana damuwa kan abin da ta kira tashe-tashen hankula da kuma daniya gabanin babban zaben kasar bangladesh a wannan shekarar ganin yadda ake ta samun karuwar hare-hare kan shugabannin 'yan adawa da kuma ma'aikata a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da hada harkokin zaɓe ke ci gaba da kankama a najeriya wani batu da ya tsaya a zukatan jama'a shine yadda za a yi zaben a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro tunanin da su ma mahukuntar ƙasar suka ce yana ransu kuma suna kan tattaunawa domin lalubo hanyoyin da za a gudanar da zaben lami lafiya daga sokoto ga muhammad nasir da ƙarin bayani ta hanyar zaɓuɓɓuka ne ake samar da shugabannin al'umma a ƙasashen da ke kan tafarkin demokuraɗiyya kamar najeriya sai dai so da yawa zaɓuɓɓukan kan haɗu da cikas na yamutsi da tashi-tashi hankula a wasu lokuta duba da yanayin da ake ciki yanzu a najeriya a iya cewa ya zama wajibi a ɗauki matakai na tabbatar da zaɓuɓɓuka cikin yanayin zaman lafiya musamman a jihohin da ke fama da matsaloli na rashin tsaro. Eh, sunana dcp ilyas kwarbai mataimakin kwamishina mai kula da ayyukan polis na zamfara yan sandanmu cikin farin kaya mun watsa su a ko'ina suna mana lalube shi za muke samun nasarorin da muke samu a halin yanzu so da nan muna ganin kafin zaɓen nan ya taho gaba daya mun gyara ainihin hanya don a yi zaɓe na ainihin gaskiya ba tare da tashin hankali ba a cikin zahar zamfara bayan da bayan shigowa muna da ainihin jami'an mu a ƙasa mun ba mutane ashwaran cewa zaɓen nan in Allah ya so ya yarda za a yi shi lami lafiya. Ko bayan rashin tsaron akan samu wasu matsaloli da ke tare da zaune tsaye a lokutan zaɓe kamar ayyukan 'yan bangar siyasa da makamantansu. to kowane shiri mahukunta ke yi akan wannan? sunana cp shehu umar na dada cp kaduna state mun yi involving din eh, vigilante namu na wancan da yake sun san hanyoyi nan da kyau sannan kuma yin kira da jami'an tsaro kowane ya bada nashi gudunmawa da masu eh, traditional rulers da sauransu domin mu tabbatar da cewa wasu basu zo sun bata mana wannan shiri da ake na wannan zabe ba. 'Yan siyasa ma so da yawa akan zarge su da rura wutar husuma a lokacin gangamin yakuwar neman zaɓe da ma lokutan zaɓukan domin biyan wasu bukatu nasu. gwamnan sokoto ta bakin sakataren gwamnatin jihar sokoto muhammad mai nasara ahmad na ganin cewa to ai ba abin da kai ka yi sai dai ka yi kira domin tabbatar da cewa wadannan abubuwan an basu allah shi ke bada mulki ga wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma babu dole ga Allah ya bada mulki ga wanda ya ga bai dace ba a zauna lafiya a yi kuwa kamfen lafiya ba tare da an samu tangarda ba ba tare da an zaki kowa ba a kai dai ka ce kana yin abu saboda an san dan san dan kaza kaza kaza kaza kaza kaza duba da muhimmancin kafafen yada labarai na rediyo da talabijin wajen wanzar da zaman lafiya ya sa hukumar da ke kula da kafafen a Najeriya ta hada masu ruwa da tsaki daga jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina domin tattauna wannan batun balarabe shehu ilela shine babban darakta na hukumar kuma mu ja hankalin yan da suke aiki a waɗannan kafin yada labarai cewa kada su bari a yi amfani da su wajen rikita najeriya tabbatar da cewa dukkan labarai da su watsa a lokacin zaɓe da kuma lokacin da ake kidaya zaɓe da bayan zaɓe suka labaran gaskiya ne ba shashi faɗi kawai ba duk gidan rediyo ko talabijin da ke son a fara rawan a kare da shi to ya bi doka. To koya ya mahalarta taron ke kallon wannan haduwar? Sa'idu mai shanu gusau ma'aikacin kafafen yada labarai ne daga jihar Zamfara. Mun ji bayanai daban-daban daga masana dangane da irin abubuwan da ya kamata eh, kafafen yada labarai su kiyaye domin tabbatar da samun nasarar zaben shekarar 2023. Mun ji irin kalubalen da kila mu huskanta. Mm, to aiki kan za mu je mu gwada mu gani. yanzu ne kwanaki sai ƙara ragewa suke yi zuwa gudanar da zaɓuɓɓuka abinda da yawan 'yan najeriya ke fatar ganin an yi cikin zaman lafiya da walwala muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a Najeriya iyaye da ɗalibai a wasu sassan ƙasar na ci gaba da kokawa da ƙarin kuɗin makaranta da wasu jami'o'in ƙasar suka sanar. Matakin da iyaye suka ce zai iya hana ɗalibai marasa ƙarfi ci gaba da karatu. Daga Maiduguri ga Husaina Muhammad da ƙarin bayani. Wani al'amari dai ya ci gaba da jefa tsoro a zukatan iyayen yara da kuma ɗaliban kansu, kamar yadda a watan Disamba wasu jami'o'i suka fitar da sanarwar ƙarin kuɗin makaranta fiye da kashi ɗari da zai fara aiki a zangon karatu na gaba. Hakan kuwa ya sake sa iyaye tunanin cewa ɗan talaka ba zai iya karatu a Najeriya ba. mafi yawan mu ba za mu iya ba sai dai mu rike mu a gida da farkon da muna biyan dubu arba'in talatin kamar yaro na ɗaya yana famasi na kan biya almost 50,000 ban da ƙananan abubuwa shi ma sai wata rana mun hada da bashi da wai abubuwa sa'an nan yanzu a ce 165 yake gaya mu so automatically zan bar shi kadai don yana fat 4 going to 5 watakila ya gama shi din mm, ba za mu iya ba don cin abinci ma yanzu ya yi baya balle ma makaranta a gaskiya mu ba mu da ta cewa illa mu cire yaranmu a makaranta allah shine ke rike da mutum allah da ya bude baki da hanci nan an bude baki ne don abinci ya shiga yara na biyu suna university to ya za a yi in biya don albashi na mafi karancin kashi dubu talatin ɗin ban samu ba ba dole ba ne sai ka san turanci tukuna ka ci abinci su ma ɗaliban suna ganin cewa ƙarin kuɗin zai sa ɗalibai da dama barin makaranta gaskiya ba mu ji daɗin wannan kara kuɗin makarantar da aka yi ba don yanzu a misali kawo mu yan mass communication department nan muna biyan dubu talatin da biyu ne ko da uku hakan nan to amma yanzu da suka fitar ya kai kusan dubu ɗari da ishirin da biyar muke za a biya. To, wannan kari ya shafi kowa da kowa saboda kowane department kake an kara kuma sun ce ya karu kuma kowa sai ya biya wayannan kudaden amma kuma mutane da yawa za su yi barin karatu saboda wayannan kudaden. Zainab Abdullahi ita ce mataimakiyar shugaban ɗalibai reshen jami'ar Maiduguri. Makoman ilimin jami'a yana hannun Allah sannan kuma yana hannun gwamnati. Gwamnati ne za su yi deciding yara su yi karatu ko kar su yi karatu. Sabida musamman da yawa daga ɗaliban nan da yawa ba sa iya biya a hakan ma da kuɗin da da ba a kara ba to yanzu kuma da an kara fa da yawa ba za su iya biya ba mu a mu na sug mun haɗu da national uh, association of nigerian president so mun zauna mun tattauna mun yi magana akan yadda za a yi a yi kokari a ga cewa kuɗin makarantar nan an dawo da shi yadda ba za su iyaye da student ba za su ji zafin biya ba Masu fashin baki dai na ganin cewa wannan al'amari na ƙarin kuɗi zai kawo matsala a harkar karatun jami'a musamman ma idan aka yi la'akari da yadda wasu ɗalibai da kuma iyayensu ke faɗi tashi wajen neman kuɗin da za a biya makaranta. Babu shakka abin da ake gudu shine aka zo aka tara. Domin lokacin da ake asu tana yajin aiki din akan waɗannan abubuwa ne. Akwai manya-manya hadada da kuma iyaye wasu iyayen da ba su san tushen abin ba har suna cewa ai asudin nan abin da suka yi domin albashi to in ba albashi ne laifi ne kuma in ilimi babu shi aka kasara shi wanda suka kasa zuwa kusan karshe masu gama amma suka kasa gama suna iya zama kowane abu ne fa wannan kuma harkar tsaro ne zai shafa kai tsaye A wata sanarwa da kungiyar ɗaliban jami'o'in Najeriya suka fitar, sun nuna cewa wannan al'amari ba zai haifar da ɗa mai ido ba musamman ma idan aka yi la'akari da irin matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a ƙasar. Usaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi saba'in na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamaiman aikin yi. Kan haka ne al'ummar ƙasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufa wa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar sai da 'ya'yan kaji. Ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba. Sana'ata shine harkan kiwo, kaji da sauran dabbobin ma. To ya aka fara wannan kiwo? Ni dai na fara kaɗan-kaɗan. Na gode Allah shi akwai ofis na business development. So shi shugaban ofis ɗin director ɗin shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi. So ikon Allah muna tafiya tare da shi dai sai wani kamfani daga ibada. suka kawo mushi magana cewar to suna so ya dan infayin din mutane akan harkar kiwo kiwon kaji sai ya karbe su da ya karbe su sai ce to zama desk officer akan abun saboda ido na ya kara ganewa yadda zan yi da kuma zan iya koyar da wasu gaba masha Allah yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dilin da kamfanin direct daga ibadan zuwa wannan wajen amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko gaskiya lokacin da na shigo ofis nan ban fara da naira goma nawa ba so sukan kawo mu so bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abun da ni na samu nasu sai in basu su abun da ya zama na ofis kuma nawa sai in dan yi amfani da shi haka su har ya kai ga na buɗe shago za su kawo kaman guda dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai a ce ma wannan friday ɗin ta wuce ma sun kawo kaman guda dubu goma ne 'ya'yan kaji 'ya'yan kaji so a yanzu haka dai daga juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu ban da guda ɗari biyu ma a ƙasa sun ƙare. hajiya maryam sani abubakar ta ce ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule to amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufa wa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu ya wace sana'a kike yi farko da kitso na fara to da girma ya kama ni ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma na yi auren yara na da shi na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin murzani na saya musu kowane ne aurenta da murzaninta da gwal dinta to ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido to shine yanzu sai ina sai da kayan miya ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa duk inda zan tafi zan tafi da shi a jaka su dan kunne to an koya mana yin dan kunnen nan muna yi an koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa mazanmu kuma suna cikin jin daɗi domin me kafin miji ya kawo miki kin yi yana zuwa ya gaya za a yi sai tarar kin gama sai ya fiki ki farin ciki to kin ga inda muka ji daɗin sana'a mm. kenan. To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i? A'a dan abin da kake rena wannan in har ka ririta shi miji zai kawo ya dan baka kai maneji domin ni da na fara jari na da na fara dubu biyar amma a yanzu alhamdulillahi ƙauye nake kai kaya in na je ƙauyen zan zo da kuɗi na sama da dubu talatin zan bar bashi a can to kin gani idan na ce duk zan tarin tattara sha ba karamin kuɗi ba ne to don haka miji na ce ci gaba da yi maryam allah ya mana buɗe na alkhairi Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar jasta Arewa, Alhaji Bashir Abdullahi ya ce a yanzu dai sun mai da hankali ne ga horar da ɗalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu. Wannan tafiya da muke yi alhamdulahi akwai ci gaba a ciki. Akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda takwas muna da ɗalibai da suka kai dubu ɗaya da ɗari takwas daga wannan makarantun kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba sukan kirkira ko su innovate abin ake kira uh, innovation ko creation suna iya kawowa su gwada su yi suna kuma cin nasara muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude business sun su suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau kamar wa'anne irin sana'o'i kenan eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana biredi da su kek babansa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne yaron nan bai fi shekara ashirin ba ya gama secondary school shekara biyun nan da suka wuce ya yi abin tudun wada eh, gwamnan secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne to ya yi wannan akwai yarinya joy amos ita ta koma hair dressing ne babanta ya daɗe da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala yana nan da yawa dai ire-iren sun zan kira sunansa a nan sai daɗe muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi ɗari hudu kuma allah ya taimake mu muna da wani organization german international corporation wato giz wanda aka santa wanda ita ce mu ta asasa mu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wa yara. Kayan magana GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kamar za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo bangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku. Gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne ba za mu daina ba amma dai yanzu ta ɗauki policy na entrepreneurship policy ta sa a cikin ta na aikinta a kai na biyu muna da roƙon ta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu bdc nan business development committees na local government don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yadda na ga ogun da naija suke yi ogun state sukan ware wani kuɗi duk wata sukan ba bdc a local government mu dai jos local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta kuma gashi allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi sai dai wayansu makarantun da muke cikin jos north din ba su cika sanyi ba ba su ba sa son si wannan program din misali idan ka dauki yaro wanda ya je yake university in ka ce maka sana'ar dubu biyu ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na dubu biyu to yan secondary school din nan ko suna wannan yaran su suke da basira da sauransu ba sa ƙi ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba. Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kan su rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana. A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan ɗari da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatun muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne da kuma tallafa musu da ya kamata a yi. inda ana tallafa mana to har ga Allah za mu zauna mu gina kasan kasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka ma awon zuwa ba. Akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa ƙarfi. Kana ga kamar waɗannan ba su tallafa ma 'yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba? Eh to zan iya cewa sun tallafa ma wa'ansu kuma ba su tallafa ma ba su taimaki wa'ansu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wa'annan program din. Yawanci in ka je ka ce wane bai samu ba wance ba ta samu ba kaji ah, to me damuwan damuwan sai ga ah, gwamnati ta ce ta sake wannan kudade kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba mutum yanzu idan kika ɗauki ƙaramin kuɗi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma menene ya zo ya yi wannan irin kamar su ngk din nan duk an apply din su amma ba a samu ba to kullum kawai dai ka ana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da ƙarshe sai ga mutum ya gaji yauwa to dirin wannan abubuwan yana daɗa dunkushar da matasan najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu ko mutum ya dogara da kanshi ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan najeriya har ka allah wa'yansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je sai mu rasa ne damuwa kuma ko kanmu in ba mu zo cikin midiya mun faɗa mun gaya wa gwamnati ga halin da ake ciki ba ba za su sani ba miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da ba shi ko kuma masu ido da kwalli ke samu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. alaikum masoya labaran wasanni fatan ana cikin koshin lafiya labaran wasannin namun daren yau akwai batun cristiano ronaldo da karim benzema da marcus rashford da kuma batun club na super eagles sai dai da farko za a ji cewar kungiyar kwallon kafa al nasar ta kasar saudiya ta cewa dan kasar kamaru vincent abubakar da ya yi awon gaba inda ta musanya shi da dan kwallon duniya cristiano ronaldo kamar yadda kafar riyad ta kasar saudiya ta labarto cewa yanzu dai vincent abubakar yana free transfer ne ga mai so vincent abubakar dai ya ciyo kwallaye guda goma sha uku wa kulob din al-nasar ya kuma taimaka wajen ciyo kwallaye guda shida ana alakanta shi da kulob din manchester united na kasar ingila a ta sabuwa kuma cristiano ronaldo ya sayar da kofin balin da o da ya samu shekarar 2013 ma wani fitaccen mai kudi na kasar isra'ila mai suna aden ofa kan kudi fan na ingila 532 shi dai ronaldo sau biyar ke samun kyautar kofin dan wasan kwallon kafa na duniya dan wasan gaba na club din manchester united marcus rashford club din real madrid ta zaɓe shi wanda zai maye gurbin karim benzema halin da ake ciki dai karim benzema yana ƙarshen watanni shida na kwantaraginsa da club din real madrid kuma zai iya barin club din kadaran kadahan kamar yadda kafar el national ta ruwaito benzema ba dan wasa kamar yadda yake a da bane da yawan rauni da yake samu tsohon dan wasan kwallon kafar najeriya daniel amokaci ya ce matsalar kungiyoyin kwallon kafa na ƙasa suna ga yadda hukumar kwallon kafa ta ƙasa nff take ɗaukar kwace-kwacen da basu cancanta ba da kuma gayyatar 'yan wasan da basu dace ba daniel amokaci ya bayyana haka ne a hirarsa da kafar talabijin na channels a ranar lahadin da ya gabata a sa'ilin da yake bayani biyo bayan cin najeriya hudu da ba ko daya da kasar portugal ta yi a wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa da aka yi a satin da ya gabata sai dai duk da wannan abu da ya faru da kungiyar kwallon super eagles din babu alamun hukumar nff din za ta sallami kocin super eagles din wato pesirio a gefe guda kuma a karo na goma kenan hukumar kwallon kafa na duniya fifa take kin amincewa da alkalan wasan kasar nigeria a matsayin alkalan da za su kasance masu alkalancin wasan kwallon kafa wanda hukumar kwallon duniya ke shiryawa a kwanan nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da jerin sunayen jami'an wasannin kwallon kafa na duniya na mata wanda za a wannan shekarar daga ranar 20 ga watan yuli zuwa ranar 20 ga watan agusta kasashen da aka zaɓi jami'an wasan sun hada hadda togo kenya afirka ta kudu kamaru kasar zambia da kuma morocco da ƙarshe za ku ji cewa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na paris saint-germain ɗan ƙasar kamaru mai suna modeste mbami ya mutu a ranar lahadi a sanadiyar bugun zuciya ya rasu yana da shekaru 40 a duniya a lokacin da yake raye ya yi wasannin kwallon kafa a ƙasashen saudiya ƙasar sin da kuma sifaniya kafin ya yi da ta a shekarar 2016 Abdullahi muhammadu na amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma ga ibrahim da labaran duniya a takaice to a takaicen hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana kira ga kasar china da ta yi karin bayani kan yaduwar da cutar covid-19 ke yi a ƙasar har yanzu hukumar who na mai imani cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga china ya yi matukar ƙasa da adadi na haƙiƙa. wannan ya shafi irin yadda ake fassara al'amuran kuma akwai buƙatar a ƙarfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai a ɓangaren kiwon lafiya na gwamnati su bayyana yaduwar cutar a maimakon a kashe musu gwiwa abinda michael ryan daraktan sashen matakin gaggawa na who ya gaya ma manema labarai kenan 'Yan sanda cikin ɗamarar kwantar da tarzoma sun fara fatattakar masu zanga-zangar dumamar yanayi tun jiya laraba zuwa yau alhamis a wani ƙauyen da aka mayar kufai a yammacin ƙasar jamus wanda ake shirin rusawa saboda a faɗaɗa aikin haƙar gawayin kwal. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma da safe da misalin karfe shida na safe wato kenan agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta. A duk lokacin da kuke son sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu ne wato Lopez. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.